gaskiya akwai kiya. ya zo da abubuwa daban-daban wanda kuke tunani ba ban taɓa rubutu irin wannan labarin ba na hito mai gadi ciki walaya na ya ɗauki ba tun da nake zuwa nake ɗaukan murya ban taɓa samun murya mai kyau irin na sirrin kyau maganar gaskiya ban taɓa ɗaukan fim da na ji daɗin ɗaukar sa kamar wannan fim ɗin sirrin kyau sabuwar fuska sirrin kyau sirri episode 21 sirrin kyau sabuwar fuska assalamu alaikum jama'a sunana dai Zaji wanda aka fi sani da malam hudu jarumi a masana'antar arewa comedians to mutane suna ta magana akan cewa sirrin kyau sabuwar fuska <laughs> eh to gaskiya sirrin kyau sabuwar fuska ana iya sa shi a cikin zai iya zama fim na uku a duniya yawa shahararrun fim na duniya ma zai iya zama na uku <laughs> yawa saboda yanayin yadda fim din yake wallahi azim fim ɗin ya haɗu amma ho an za su ce muna faɗi muna yawan tallata muna da ah, me yasa muke ta fim ɗin? ina kodawa shi ne saboda ina son ku kalla episode ɗaya ma kawai ku gani yawwa ana tambaya shi zan saki na ce in na fara sakin fim ɗin nan ba zan jinkirta ba ba satin da zai zo a ce ba a sake shi ba saboda mun ɗauke shi da yawa sannan kuma kafin ma ya ƙare za mu fita mu ƙara ɗaukansu gaskiya fim ɗin ya haɗu tun daga yanayin marubutan da sauransu kuma eh, a cikin fina-finan duniya ma zai iya cewa fim ɗin da za su iya fin shi bai wuce fim uku na ɗaya kamar ah, kwalmil ga yani sai kuci-kuci hotahe yawa sai a gani kwanan nan an yi wani fim wai bahubali ina jin a cikin fim ɗin nan sai ne ke sabu kuka ko bai daidai da bahubali ba ina ganin za su zo kan kankan in ma bai wuce shi ba yawwa um, za mu sake shi ne on 28 ga watan Januwari nan ranar alhamis kenan 2021 insha Allah <laughs> mutane na na sun ba ku ba da kunya ba ku zo ku kalli sirrin kyau sabuwar fuska ne za ku ga abin da nake faɗi mu ido da ido ku ne za ku yanke hukunci <laughs> na gode sosai na ku mazaje ne saura ku mun dariya <laughs> amma wallahi ya haɗu ya fi na baya kyau nesa ma ba kusa ba na rantsi da Allah mu wallahi tallahi sai ni ku za ku ce mun wallahi ba ku taɓa ganin fim ɗin da ya ba fim ɗin Hausa kuma na rantsi da Allah na san sai kun faɗi Allah dai kai mu ranar alhamis ɗin nan mai zuwa na gode. kyau kyau sirrin kyau sirrin kyau auren dole an yi min ban so shi ba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 kiran ka addu'a a sallah tun da rabi ne ya kulla zai warware miki kiwala sirrin kyau wannan ko sai mai shi duk wanda Allah ya yi wa ba zai rasa sirrin ba kyau ba sai in kai fari ba kuma ko da kai baki ne sirrin kyau a jiki Allah ke bayyana shi sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau rikina ka sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau Assalamu alaikum jama'a suna na Usi Madobi wanda aka fi sani da Safwan a cikin fim din Sirrin Kyau. Ni kuma suna na mazaje wanda ku jama'a ku fi sani da Malam Hudu Jarumi a masana'antar Arewa Comedians. To, alhamdulillah mun gama daukan shirin mu mai suna Sirrin Kyau sabuwar fuska season 3 episode har kun gane gaskiya akwai cakwakiya. ni dai ban taba ganin ido da ido fim din da ya kai wannan cakwakiya ba amma dai ba za ku ji daga bakin directors din directors din mu da kuma marubucin wannan shirin kuma dan Allah mai haka ba na sai irin wannan abin Allah ya ba ku hakuri to assalamu alaikum sunana Usman Afala in kiya sai hakuri director din shirin sirrin kyau wanda muka gama kawo muku to kuma assistant director na ci gaban wannan shiri gaskiya da abin da zan ce muku za ji ya riga ya faɗi amma zan dan ƙara muku kaɗan sirrin kyau ba irin ma wancan ba ne sannan ba irin wancan tunanin bane suna na Jamilu Nafsin marubuci kuma um, mai da umarni a wannan fim namu na sirrin kimu sabuwar fuska gaskiya bai kamata sai na ce in ce komai ba akan wannan labarin saboda za a iya cewa ya ban kai <laughs> an ce ne ba kyau duk da Adamu Zango ya ce sai na dana so labarin nan labari ne na wata duniya wanda ba mu saba shiga ba ni kaina ban taba rubutu ban taba rubutu irin wannan labarin ba labari ne da ni na ina rubutu ina harɗewa saboda ina tunanin nan zan yi ko nan zan yi ko nan zan yi amma dai ku ci gaba da bibiyan mu za ku ga abin da za mu kawo a kai waradu waradu waradu sunana mustapha muhammad malo ake dan sakkwato kamar yadda kun ka sani na hito mai gadi ciki walaya na ya dauki ba na yi kisa yau kai baka mutu ba Assalamu alaikum jama'a sunana Mr. Abba wanda ku san da dan sannan kuma kalli a cikin fim sirrin kyau a cikin sirrin bisa fuska kuma Ahmad Assalamu alaikum jama'a sunana Abdul Wash yon DOP wanda kuka fi sani da Abdul M Wash nagode. Maganar gaskiya ban taba daukan fim ɗin da na ji daɗin daukar sa ba kamar wannan fim ɗin sai to sabuwar fuska. Sunana Sani mai tashi Sound na Kacalla Investment. Tunda nake zuwa nake daukan murya. Eh an ce yaban kai. wasu suka ce jahilci a to ba jahilci bane abin da ya kamata ne tunda nake zuwa nake daukan murya ban taba samun murya mai kyau irin na sirrin kyau eh, season 3 episode 21 sabuwar fuska ba tsakanin da Allah kuma labarin ina daukan shi ni kaina ina ƙara shiga cikin wannan rudani ina wani abun nan amma kun kalla sannan za a warware muku abun nagode assalamu alaikum jama'a suna Ashnur Ibrahim jarumi a masana'antar Arewa comedian producer sannan kuma production manager na wannan shiri mai suna sirrin kyau sabuwar fuska to jama'a ku biyo mu da muka kalla wannan shirin sirrin kyau <laughs> Kuna ji? Ina zuwa. Allah ya kake yi. Yi magana. Yi <laughs> magana. Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Sunana Amina Abdullahi wato ko fa sani da Amina Buzuwa. Ni ke jan film din sirrin kyau sabuwar fuska wato Fadila. a film din sirrin kyau sabuwar fuska. Ah, irin ka san masoya idan na gansu nake kallon su eh tana daya daga cikin jaruman kun gane kun san wannan series ne kuma an ce muku wannan film ne mai chakwakiya akwai abin da ba mu bude muku shi ba bayan kyamarar nan jarumai ne da yawa akwai wayin da bamu so mu bayyana muku ba sai kun kalla <laughs> so za mu zo muku da abun ban mamaki ba ma son tunanin ku ya je wajen da ya kamata fim mai kyau shine wanda za ka ga abin da baka tsammani ba insha Allah akwai jarumai da yawa shirin dai mace ɗaya ta hada maza biyu na san dai a duniya ne wasu yi ba maza biyu kuma kowa da hujjar shi yawa wannan mijinta ne wannan ma mijinta ne kuma duk an ɗaura aure da shaidu